السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد تنوى أولا ساكيات لكنن آه، بير ko shida shida a biyar ga watan shida watan jimadar al'akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 daidai da 18 ga watan daya watan janairu kalandar albashi shekara 2021 muna jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da rayar da mu da ya yi muka ga wannan safiya mai albarka da fatan allah subhanahu wa ta'ala karbi badin da muka yi inda muka yi kure ya fi mana allah subhanahu wa ta'ala imana gam da gatar. inda muka fara wannan safiya tamu da alkhairi allah ya samu cika ta da alkhairi hakanan yinin mu gaba daya kuma ya tsare mana kowanne irin shari'a yan wa masu albarka yau mu kalli hadisin sauban radiyallahu an maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuba liman malaka lisana wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi sauban Allah ya ƙara masa yadda sahabi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma bararre ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce tuba liman malaka lisana alkhairin Allah ya kai wa wanda imallaki harshensa wa wasi'ahu baitu gidansa ya yalwace shi ya ishe shi wa baka ala khati'atihi kuma yi kuka akan kurakuransa da laifukansa wannan hadisi imamu tabrani ya fitar da shi a littattafansa guda biyu al-mu'jamu al-awsat da kuma al-mu'jamu as-saghir imamu al-albani Allah ya ji kansa a cikin sahihul jami' as-saghir hadisi mai lamba 3929 ya ce wannan hadisi ingantacce ne wa masu albarka wannan hadisi ya tsaya da gabbai guda uku gaba ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ce tuba liman malaka lisana tuba tuba din nan malamai sun yi saɓani na ƙarar juna sani akan ma'anar kalma din waɗansu malamai sun fassara cewa alkhairin Allah wasu malamai sun ce wani wuri ne a gidan aljanna waɗansu malamai sun ce tuba ɗin wata bishiya ce a gidan aljanna mahayin doki in garman doki in ya tashi daga farkonta ba zai shige ta ba a su kwane har sai ya yi tafiyar shekara ɗari a ƙarƙashin wannan inuwa ko me ake ciki bigire ne a gidan aljanna alkhairin Allah ya kai wa mutum ko kuma wata bishiya ce a gidan aljanna albishir ne dai da shiga aljanna ga wanda ya haɗa waɗannan sifofi guda uku Allah ka sanya mu cikin su ita tuba liman malaka lisana tuba ga wanda i mallaki harshensa ya san me zai faɗa da harshen alkhairi ko kishiyarsa saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wa hal yakubban nas ala manakhirihim aw qala ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim shin akwai abin da yake kifa mutane a wuta akan hancin su ko yace akan fuskokin su in ba abin da haratan su suka jawo musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana cewa da yawa mutum ikan faɗi kalma wadda ta yardar da Allah subhanahu wa ta'ala bai damu da ita ba ta daga matsayinsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daraja ɗari kuma da yawa mutum yakan furta wata mummunar kalma wadda shi bai baya jin ma ya faɗi wani abu amma ta zurɓar da shi a gidan a wutar nama harif saba'in Allah ka tsare mu wannan sai ke wajabta mana mallaka harshe da kuma sanin mai za mu fada da shi da haka mu'az dan jabal daga cikin jerin wasu yoyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa yace da shi kuma an ka haza ka kare wannan ka kame shi sai manzan Allah sallallahu ya zaro harshensa ya nuna masa sai ta ya rasulallah a inna la na bima natakallamu bihi yanzu nan za a kama mu da abin da muke faɗa maganganun da muke yi sai manzo Allah su sallame ce da shi sakilat ka ummuk mahaifiyarka ta yi wabin ka mana ina ma ba a haife ka ba tunda baka san sharrin harshe ba to da haka kenan harshe ina da sharri ina da hatsari wanda wajibi ne ko ita ka tsantsan ya kula da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawa ga mutane kwarai da gaske akan sakin harshe akan abubuwa da dama Allah subhanahu wa ta'ala gabanin nan yana cewa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid surata 50 suratu qaf yace ma yalfidu min qawlin babu wani abin da mutum ke furzarwa na magana kowace iri ce illa ladayhi raqibun atid face akwai raqibu da atid suna nan tare da shi wannan ina rubuta abin da mutum ya faɗa wannan kuma yana zama mai shaida a kansa da haka ne allah subhanahu wa ta'ala ran kiyama ya ce وجاءت كل na معها wa shahid kowace rai ran kiyama ma'ana kowane mutum zai zo a kowanne yake gargada shi zuwa wajen ubangiji akwai kuma mai ba da shaida akan abin da ya aikata maganganunsa ayyukansa duk wani abu da yi za su ba da shaida a kai da aka yan mu mallaki harasanmu mu Me ayyukan alkhairi da su akwai wadatuwa da yalwar ayyukan alkhairi akan da harshe akan aikata kishiyarsu ga zikiri nan da nau'o'insu. karatun alkur'ani tasbihi tahmidi tahlili takbiri hauƙala istighfari tuba zuwa ga Allah salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maganganu na kirki ga sunan birjik wanda sun wadatar da mutum ga barin yin abin da yake kishiyar haka da wannan harshen da Allah ya bashi zai taimaka maka kwarai kasancewa harshen nan Allah ya baka naka bai kai na san da ka mallaka ba girma amma abin da Allah ya sa alkhairi a naka bai sa alisa ba sannan wani mutum ne dan uwanka an ba shi harshe irin naka amma kuma shi an hana shi magana da wannan harshe. ashe baiwa ce sosai babba da Allah yi maka wanda ya kamata kai godiya gare shi da yin abin da yake so a aikata da wannan harshe Allah ka sanya ni da ku cikin waɗanda suke goda wannan ni'ima da Allah ya musu sannan gaba ta biyu yace wa wasi'ahu baitu gidansa ya yalwace shi ba wai ya samu babban gida ba kawai a'a wato in yana cikin gidansa ina jin yana wurin da yake akwai aminci ma'ana matarsa a gida ko iyalansa a gida ba masu hantara ko gundura ba ne ba waɗanda ba su san su koma gidajensu ba sai dai su saci jiki su shiga saboda su kwanta su yi bacci ba waɗanda za su je gidansu suna cikin damuwa da tashin hankali bane ko kuma mutanen da gidajen suka wadace su a lokacin fitina in sun fita fitintunu ne ga sunan saboda haka suka iya haƙura suka zauna a gida gudun su fita su ga fitina yanwa masu albarka wannan gaba gaba ce wadda take mai hatsari kwarai da gaske wadda ya kamata mu tsaya mu kalle ta mu izina da ita kuma mu ɗauki matakai a kanta imamu shafi'i allah ya ji kansa wani bawan allah ne da duniya ta daɗe gabaninsa ba ta ga mutum mai ƙwaƙwalwa irin tasa ba imamu shafi'i ya kasance ina haddace abu da farkon jin da yi masa ko da ganin da yi masa a rubuce da ya gani ya riga ya haddace ko da ya ji ya riga ya gani ya ji ya riga ya haddace amma wata rana sai nemi wannan karfin haddata su tsakanin kiftawar ido sai rasa ya karanta i karanta ba zai gane ba ba zai haddace ba sai kai kuka wurin malamin sauke ibn jarrah Allah ya ji kansu gaba daya yace ga matsalar da na samu imam wakiya sai ce da shi ka daina saban Allah dan saban Allah ko shi ilimi haske ne na Allah shi kuma baya ba da sa ga mai sabo imamu shafi da ya dawo sai duba menene laifin da yawa Allah daga wancan lokaci ko daga lokacin da ya fara wannan samun wannan matsala sai samu laifin da yi wata rana ina tafiya ko ranar ne ina tafiya akan hanya akwai wata mata a gabansa sai iska ta taso sai ta daga tufafinta sai iga diga-diganta ya ɗauki kansa sannan ya sake komawa wannan sabon allah kawai ya gani sai tsarin kwakwalwarsa sai ya rushe. yanwa masu albarka mu mu tambayi kanmu a yau mata nawa muke gani irin shigar da suke yi wata iri ce mu kanmu mazan su matan guda nawa suke gani daga cikin su sha'awa don inda muke ganin su muke sha'awar su suma suna ganin mu suna sha'awar mu da haka ne musulunci ya shar'anta maza tufafi ya shar'anta mata tufafi sannan ya sa sharaɗai na irin tufafin da kowa zai sa wanda wajibi ne duk musulmi ya san irin waɗannan tufafi kuma irin ga yin irin wannan shiga yawa masu albarka akwai hatsari da yake biyo mutane har cikin gidajensu kuma su ne suke bayar da gudunmuwa a kansa bari ba misali lokacin da muka fara zuwa waɗannan darussa a nan garin maraɗi nan filin idi maza kawai suke wasa amma wata biyu nan baya mun lura cewa akwai waɗansu 'yan mata kuma suna zuwa suna wasa manyan 'yan mata da maza suna zuwa suna koyon ƙwallo suna zuwa suna koyon kareti wasan kokaye-kokaye kuma kullum ƙaruwa suke yi yan wa masu albarka wannan zunubi ne babba wannan laifi ne ƙato fusatarwa ce ga ubangiji subhanahu ta'ala wanda wajibi ne mutane su ɗauki mataki a kansu yarka ce ƙanwarka ce wata wadda kake da faɗa ji a kanta ce to wajibi ne ka hana ta in har kana kishin kanka ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yiwu ba ya shiga aljanna da yiwu shi ne mutumin da baya kishin iyalansa iyalinka kuma duk wanda ka haɗa wata mu'amala da shi wanda za ka iya cewa da shi a ko a ta wanda ya zama iyalinka rabi'atul adawiyya Allah ya jikanta barawo ike zuwa ike masa ike mata sata kullum wata rana sai ta kafa masa tarko ita makauniya ce da ya shigo ɗakin zai sata bayan ya shiga ciki sai ta tara ƙofa bayan ta tara ƙofa ta ce bawan allah dama kai kake shiga kullum kake min sata ya ce ni ne shi mai isa kake yi ya ce bukata ce ta ce to yi alwala mai sallar na fula da kabe mu gaya wa allah ka sai ni da na zo sata kyacin yi alwalin sallah sai ta ce i eh, allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sura ta 66 aya ta 6 suratul tahrim yace ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara ya kuma su imani ku tsarewa kawunan ku wuta kuma ku tsarewa iyalan ku wuta wutar wata iri ce waɗanda ake hura ta da su sune mutane da duwatsu ta ce to wanda dangi ne fi wanda yake cikin ɗakinka ta ce kai yanzu ka zama ɗaki na tun eh, na tun daga ka a cikin na wannan bawan allah an yi to iyalo wani suke sallan nafila raka a biyu ta yi masa addu'a cewa allah ya kame hannunsa ga birin sata kuma allah ya wadata shi daga wannan lokacin bai ƙara yin sata ba kuma ya wadatu da abin da allah ya bashi yan wa masu albarka min kishin iyalan mu. ‘ya'yanmu matayenmu ‘yan uwanmu abokanmu waɗanda muke mu'amala da su na zamantakewa in mata makwabtaka unguwa ko a makaranta ko a kasuwanni ko a wuraren nema mu sani allah zai tambaye mu game da su wannan ɓarna wajibi ne mutane su ƙoƙari su shi kare ta su matan a nuna musu san kansu duk mazan da suke zuwa wurin suna zuwa ne suna jin daɗi da ganin su da suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawa kwarai da gaske akan cuɗayyar maza da mata haka nan akan maza su ringa ganin mata ko wuraren fitintunu nasu fadl dan al'abbas allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa wata rana an je aikin hajji a aikin hajjin ban kwana wata mata ta zo wajen manzo allah sallallahu za ta yi masa tambaya sai manzo Allah ya ga tana kallon fadl fadl yana kallanta manzo Allah sai ya kama kan fadl ya juye da shi kuma ya hana shi yau ga inda muke zuwa kawai saboda muga yan mata inda su ma suke fita kawai saboda su ga yan maza wanda yana haifar da barna wanda musulunci ya tsawa a kanta da aka yin wana masu albarka mu ji tsoron Allah mu sani akwai ran da Allah zai tsaye da mu idan da sunan cewa za a motsa jiki saboda yanayin da ake samu a kai samun kai a ciki na yawan kiba to ai akwai hanyoyi da yawa da su matan za su bi har mazan ma domin kauce wannan abin na daga ciki a daidaita abinci mutane su san ba a cin abinci sai da bukata in za su mutane za su ci abinci a kan bukata to kitse ba zai musu yawa ba sannan su ringa yin sallah ko a ringa yin sallah inda Allah subhanahu ta'ala ya umarni inda aka koya wa manzo Allah sallallahu alaihi sallam sallah din nan in za a yi ta yadda ya kamata nau'i ce ta motsa jiki wadda kana yin ta inda ya kamata to waɗancan abubuwan da kan damu mutane kai ba za su dame ka ba mu koma mu kama sallah sana akwai abubuwa irin su azumi wanda suna so kone wannan kitse din da yake ƙari a jikin ɗan adam me zai hana mutane su ɗauki waɗannan hanyoyi waɗanda aikata su samu lada ibada suke sannan kuma ga buƙatar tasu ta neman lafiya sun samu maimakon su koma su yi abin da ba shari'ar musulunci ta koya shi ba ba kyakkyawar al'ada ba kuma a ciki akwai zunubi saboda ka yanwa masu albarka lallai ilalla a ɗauki mataki akan wannan abu da yake faruwa saboda kaucewa fada wa fushin Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku yin wa gurguje da wannan hadisi magana a kansa ya ce manzo Allah ya ce wa baka ala khati'ati mutum kuma ya kuka akan kurakuransa yan wa mutum nawa ne daga cikin mu kowa ya tambayi kansa ya taba yin kuka saboda laifin da yawa ubangijinsa shin kana tunda cewa akwai nan da za ka tsaya gaban ubangiji kana tunan ka tsaya za a tambaye ka kana tunan za a yi maka hisabi kana tunda cewa bayan hisabin nan imma wuta ce wa imma aljanna kana wannan tunanin kana tunanin ko bitar abin da kai tsakaninka da ubangiji daga lokacin da alfajir yake to zuwa lokacin da za ka kwanta a'a kana yi ne mako mako wata wata kake yi a'a shekara shekara kake yi wani lokaci kake ɗauka ka bibi tsakaninka da ubangijinka me kai masa na laifi me kai masa na sabo har ka iya kwararar da hawaye a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hawaye guda biyu ba su haɗarwa ɗan adam mai imani wanda yi kuka saboda tsoron allah subhanahu ta'ala a nan duniya to ba zai yi kuka kuma a cikin wutar jahannama ba yan wa masu albarka ashe wannan magana magana ce babba magana ce mai muhimmanci wadda ya kamata mutane su kalle ta kamar yadda na faɗa ni kai ke kowa ya duba sau nawa ne ya kwararar da hawaye saboda tsoron Allah sau nawa ya kwararar da hawaye saboda ya tuna irin kato bara da sabo da yawa Allah subhanahu wata'ala don ya samu a tsare masa kwararar da hawaye a wutar jahannama ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su riski waɗannan abubuwa guda uku gaba ɗayan su ma'aikace su kuma Allah subhanahu wataala ya amsa a wurinmu. Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah laifukan da muke maka Allah ka ba mu ikon gane su kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon tuba Allah mun tuba ka karba Allah muna roƙonka Allah ka dawo da hankulan iyaye kan 'ya'yayensu manya akan yaransu na gaba akan na bayansu Allah muna roƙonka ka fahimtar da mu cewa yi maka da'a a nan kwanciyar hankali da nutsuwa take a nan samun dacen duniya da lahira yake kuma mu fahimcewa saba maka shi ne shiga uku wanda hausa kan ce fita da kyara kuma ka ba mu ikon hannuwa da kamewa ga barin aikata waɗancan abubuwa Allah Ka kai mana jagora ka dora mu akan daidai ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yayenmu da matayenmu da 'yan uwanmu da abokanmu da mu, Allah da duk musulmi da ya riga mu gidan gaskiya Allah muna roƙon kamar da lafiya ka ba su lafiya na gida da na asibiti na kwance da na tsayi. manya da yara maza da mata Allah muna roƙon ka kowa ka ba shi lafiya ka inganta lafiyar wajen yi maka da'a Allah ka arzurta mu ganin mu inda kake son ka gan mu Allah kar ka bar mu ka gan mu inda baka son ka gan mu Allah ka ba mu arziki mai yawa mai amfani Allah ka wadata mu wadata mai yawa mai amfani Allah ka arzuta mu da arzikinka ka wadata mu da wadatarka Allah ka tsare mana dariyar maƙiya, Allah karka sa mu kunya duniya Allah kar sa mu kunya lahira Allah muna roƙonka ka tsare mana azabar wuta Allah ka sanya mu cikin bayanka na kwarai wadannan sun kira ka kake amsawa in sun roƙe ka kake badawa Allah ka shiga cikin al'amuran mu kai mana uwa kai mana makarbiya Allah kai mana jagora ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu ka shirye shugabannin mu Allah ka su shirya cikin zukatan mu Allah ka dawo mana da zaman lafiya a kasashen mu Allah ko ina musulmai yake Allah ka kare masa addinin sa ka kare masa imaninsa ka kare masa rayuwarsa da lafiyarsa da dukiyarsa da mutuncinsa Allah muna roƙonka kasashen musulmai ko ina a duniya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya halin da ake ciki Allah muna roƙonka Allah ka kawo ɗauki Allah ka kawo agaji Allah ka kawo tallafi Allah ka kawo taimako Allah ka shiga cikin wannan abu ya fi karfin ba za mu iya ba Allah kai ba abin da ya gagare ka Allah ka gagare duk abin da ya gagare mu Allah ka sadar da mu da kowane alkhairi ka tsare mu da kowane irin sharri wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك amma العزة عما salamun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته